Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau tara ga watan Maris na shekarar 2017. da ɗume-ɗumenta mun samu labarin cewa gobe juma'a idan allah ya kai mu shugaba muhammadu buhari na najeriya zai koma gida bai ba mu abincin da za mu ci ba malam nasiru ya rufayi bai ba mu aikin da za mu yi ba wallahi tallahi na kasassunmu ba za su babbara a kaduna ba sai dai in za a soye su ko za a tsire su To muna ɗauke da wannan rahoton na dokar da gwamnatin jihar Kaduna ta yi na haramta bara da talla da kuma sana'ar a a kan titi. Shin me za ku ce game da wannan dokar? Abin da muke so mu ji daga gare ku kenan yau idan mun buɗe wayar mu Sai a kira ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga Sokoto, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Yau Alhamis mutumin da ya buɗe shafin kwarmatan yanar gizon nan Julian Assange ya zargi hukumar leƙen asirin Amurka da matukar gazawa bayan da cibiyarsa ta iya samun takardun da suka shafi kutse yayin gudanar da ayyukan hukumar ta CIA. Ya ce wannan rashin iya gudanar da aiki ne na tarihi a tara irin waɗannan bayanai a waje guda ba tare da an kula da su ba. In ji Assange a wani jawabi da ya yi da aka yayata kai tsaye. a farkon makon nan wikileaks ya buga dubban shafunan abin da ya kira takardun sirri na hukumar cia da ya fallasa irin kwarewar yin kutse da hukumar ta cia take da shi a wata kuri'a da aka kada kafin wayewar garin yau alhamis yan jam'iyyar republican a majalisar wakilai sun samu nasara a yunkurinsu na sokewa da kuma maye gurbin shirin kula da lafiya na tsohon shugaban amurka barack obama a wani yanayi na ƙara samun rarrabawar kawuna tsakanin 'yan jam'iyyar bayan muhawara ta tsawon sa'o'i goma sha takwas kwamitin majalisar mai kula da hanyoyin tara kudaden shiga na gwamnatin tarayya ya soke tare haraji da aka sa kan mutanen da ba su iya samun inshora da aka tanadawa masu karamin karfi kura da aka kada inda membobi 23 suka goyi baya goma sha shida kuma suka nuna kin amincewa bisa bambancin jam'iyya tana da muhimmanci kasancewa ta soke bangaren dokar da 'yan jam'iyyar republican suke matuƙar kin jini bayan sa'o'i da dama da kada kuri'ar shugaban jam'iyyar republican a majalisar dattijai mitch mcconnell ya ce 'yan majalisar suna buƙatar ganawa da ofishin kasafin kuɗaɗe domin tantance yadda zai shafi kuɗin da gwamnatin tarayya ke kashewa wajen gudanar da ayyukanta to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙasar zimbabwe ta cika shekaru biyu da ɓacewar ɗan gwagwarmayar nan itai zamara 'yan gwagwarmaya da dangi sun taru a babban birnin kasar domin ƙara matsawa hukumomi lamba su gudanar da bincike kan sace shi da aka yi damara ya yi ƙaurin suna wajen sukar gwamnatin shugaba robert mugabe ya kuma rika shirya zanga-zanga adawa da gwamnati an yi ganinsa na ƙarshe a shekara ta 2015 a lokacin da waɗansu mutane suka tura shi cikin wata mota da ake kyautata zaton wato jami'an farin kaya ne na hukumar leƙen asirin gwamnati zamara dai ya je yin aski ne a lokacin da aka sace shi a gaban idon mai yi masa askin da kuma waɗansu shaidu da suke tsaye a gefen hanya matar shi ta halarci wannan gangami da aka gudanar yau alhamis jihar hawaii ta zama jiha ta farko da ta shigar da kara domin kalubalanta sabuwar umarnin shugaban kasa donald trump wanda ya zarta na hana kasashe shida da galibi musulmi ne shiga amurka lauyoyin jihar sun shigar da karar ne jiya laraba da yamma a kotun gwamnatin tarayya da ke hana lulu inda suka bayyana cewa dokar za ta yi barazana ga al'ummar musulmi da yawon bude ido da kuma dalibai da suke shigowa daga kasashen ketare lauyan lardin hawaii docin ya bayyana cewa umarnin nuna wariya ce akan mutane bisa ga kasar da suka fito ko kuma addinin su wani alkalin kotun gwamnatin tarayya zai saurari karar ranar goma sha biyar ga watan maris kwana ɗaya kafin umarnin ya fara aiki. an cire ƙasar iraki a sabuwar dokar da ta hada da ƙasashe shida waɗanda suke cikin jerin ƙasashen da shugaba trump ya sa a umarnin na farko shugaban amurka donald trump yana tunanin zabtara kuɗin da ake kashewa kan dogarawa mashigar teku da na cibiyar agazawa waɗanda suka fuskanci bala'o'i da kuma bangaren tsaron tashar jiragen sama domin ya sami kudaden gina ganuwa kan iyakar amurka da kasar mexico da kuma daukar mataki kan bakin haure trump ya yi alkawalin yayin yakin neman zaɓe na gina ganuwa mai tsawon kilomita 3,200 da nufin dakile kwararar bakin haure daga kasar mexico da kuma amurka ta tsakiya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To da dumadumanta mun samu labarin cewa gobe Juma'a idan Allah ya kai mu shugaba Muhammadu Buhari zai koma gida Najeriya bayan da ya kwashe fiye da wata ɗaya yana jinya a birnin London. Abokin aiki na muhammadu Lalo ya tuntuɓi wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa da ke birnin tarayya Abuja don jin ƙarin bayani. To karin bayani dai shine sanarwa ce babban mai bashi shara akan mu'amala da manema labaru Femi Adesina ya aika wa manema labaru cewa shugaba Muhammadu Buhari ana sa ran yau da tsakiyar dare zai dawo Najeriya ta Kaduna bayan da ya share kwanaki kusan hamsin yana hutu da kuma jinya ko duba lafiyarsa a Ingila. inda ya ce ah, hutun ya zo an ɗabi hutu na farko na kwana goma daga ba aka ƙara neman wa'adi bisa ga shawarwarin da likitoci suka bada na cewar ah, yana ɗan bukatar a ƙara duba lafiyar shi a ƙara bincikawa kafin su ba shi izini ya dawo. Wato, Umar, na fahimce ka dai kamar za a iya cewa kenan likitocin sun gamsu da yanayin lafiyar shi zuwa yanzu. eh to sanarwar dai bata ba da wani karin bayani dangane da lafiyar shi ko rashin lafiyar ba abin da zai sanarwar ta ce shine zai dawo najeriya yau da dare to tun da ya daɗe kuma bai dawo ba har ya kai marmakon ya kwana goma har ya kwana hamsin ai kaga ana sa ran cewar samun saukin ne ya sanya likitocin ko kuma masu kula da shi suka gamsu cewa eh lokaci yayi ya dawo gida najeriya kuma shi yasa zai dawo amma wani karin bayani dangane da saɓanin haka ba mu ji ba kawo yanzu a gaida mahmud lalo da umar faruk musa yanzu kuma bari mu leƙa jihar kaduna inda gwamnatin jihar ta yi ƙarin haske akan haramta sana'ar acaɓa da tallace-tallace da bara a kan titi a faɗin ƙasar wato a faɗin jihar isa lawal ikara ya haɗo mana wannan rahoton gwamnatin jihar kaduna ta ce sanarwar da majalisar tsaro ta fitar na jaddada haramta barace-barace tallace-tallace da a a jihar kaduna an yi ne da nufin ganin an magance dukkanin wata barazana ta tsaro da yake karin haske game da sanarwar majalisar tsaron akan haramta waɗannan sana'o'i guda uku a jihar kaduna mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna malam samuel arwan ya ce haramta tallace-tallacen ya haɗa da dukkanin nau'o'in tallan da ake tun daga yara har zuwa manya wannan fa abu don sabuwa shine matsayin da gwamnati da kuma jami'an tsaro suka gabatar da cewa daga yanzu ya zama wajibi a biyayya a biyun wayannan dokan da kuma umarnin ka'in da na'in babu kama hannun yaro. Akwai wani hukunci da aka keɓe za a yi ne ga waɗanda suka saba wannan doka? Ai kowane doka ko umarni tana da hukuncinta duk wanda aka same shi ya mata karan tsaye ai akwai abin da doka ta ayyana na me zai biyo baya. An yi maganar masu yin acaɓa da masu bara da masu talla amma da bara da tallan ana ta tambaya wacce irin bara kuma wani irin talla saboda akwai masu gudu a titi akwai kuma wasu waɗanda su kuma a baro da shauransu. Duka wayannan rukunin da ka ambata su ne ba a yarda cikin garin Kaduna ko kuma sauran birane wanda suke cikin jiha ƙananan yara ko manya su dinga gararan ba a tituna suna barace-barace ko suna tallace-tallace. Sai dai kuma tuni mai magana da yawun ƙungiyar makafin jihar Kaduna Muktar Sale Leko yana mai cewa ba za ta sa'u ba. Bai ba mu abincin da za mu ci ba. Malam Nasiru ya yi, bai ba mu aikin da za mu yi ba. Saboda haka ina so in tabbatar maka. Mamai yanda ya ce bai jin tsoro ɗin wallahi tallahi wallahi tallahi na kasassunmu ba za su babbara a kaduna ba sai dai in za a soye su ko za a tsire su. to ko na tanaji gwamnatin jihar kaduna ta malam nasu rufa'i ta yi wa waɗanda ke waɗannan sana'o'i da aka haramta wannan ce tambayar da na taɓa yi wa malam samuel aruwan ɗin da ke magana da yawun gwamnan jihar kaduna. tanadi na farko shine a kare rayukansu na biye da shi kuma batun ilimi da muke magana a kai suwa za su ci gajiyar batun kiwon lafiya wadda muke magana da kuma batun tsaron ai duk talakawa ne za su ci moriyar wannan abubuwan wanda muke magana wannan fa abin da ake yi ana yin shi ne saboda dalilai na tsaro to ko me samarin da ke tallace tallacen bin motoci domin sai da kaya a gefen titi da ko masu sana'ar a caba za su ce game da wannan doka suna haruna wace sana'a kake yi daga cajan nan eh gaskiya to mu yanzu an hana sana'ar nan ba mu san abin da za a bamu ba don ba a mu koyi ba tun wancan karan ake cewa za a bada sana'a za a bada sana'a kuma ba a ba komai a nan ba ya ce wa ake za a kore mu a wajen nan Abdullahi. me kake cewa dasta ra'ayina yana buƙatar cewa inda za a samu mana sana'a kowa buƙatar shi ya bar titin nan don ba daɗi mu ga muna tsalle-tsalle ga mu ga tayar mota dilmajid kuma tsakani ga Allah in aka hana ni wannan sana'a za a iya fuskantar matsala ban san abin da zan yi ba da ita nake taimaka ma iyayena saboda iyayena ba karfi ne da su ba da wannan talle nake taimaka musu a sunana Muhammad Sadiq inda nake aika na a NDA Boston stop ne na express eh to ai wannan labari ba ta da dalili ba ta da makama saboda in aka ce an hana wannan express mutane da yawa ta nan suke cin abinci wanda kashi ɗari su suka jefa ƙuri'an nan wayansu majority suna da aikin hannu rashin jali da za su tsaya su yi shine sa suke yin express din dama dai tun farkon zuwan wannan gwamnati ta yi yunkurin haramta tallace-tallace da barace-baracen da ake akan hanyoyin gwamnatin kafin abin ya sanyi sai kuma gashi a farkon wannan makon majalisar tsaron jihar Kaduna ta fito tana cewa dokar ta riga ta fara kan jiki kan karfi isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara yau muna son mu ji daga gare ku shin ya kuke ganin wannan dokar ta haramta yin bara da tallace-tallace da yin sana'a a caba a kan titi sai a kira a bayyana ra'ayi amma kafin nan ku shakata da wannan wakar. kaji ya biyo hanyar da ya fi karfin yaro shi na garba dan sulema na mijin amina baban sau da dan sau da baban sau ne mulkilin mutum na ba jitan dara dan auli jitan daren madoka gurbi Allah ya dukan Alhaji Garba Sufa ji jikan tana dan auri dan Garo Mamuda amanar Ali mai dan gurmi Ali baban sa kai to abin da na halaga ma jin kadan sau da baban sau idan mutum ya ce ma hmm. idan ya ce bai san Allah yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mun samu kira na farko daga Yobe. Daga Yobe. Hello? Hello, da wa muke magana? Hello. ka Kacan Abba ne daga Iswari. To Malam Abba muna jan ka. A gaskiya wannan dokan da gwamnan To layin Malam ka Kacan Abba dai ya goce mun sake samun wani kiran daga Yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana? Suna magana da mai gana ɗan jihar Karamin kuma Ungur jihar Yobe. To muna jan ka. Wannan barace-baracen da za a hana da wannan tallace-tallacen jihar Kaduna dai tana son ta nuna za ta kori baki ne. Mm. Kuma babu jiha da take son ta ci gaba ko al'umma ta ci gaba ba tare da baki sun zo wannan gurin ba. Malam mai gana. Gwamnatin jihar Kaduna ta duba wannan kudin Malam mai ganin layin ka ya goce na so da na yi maka tambaya ka ce baki ne ake son a kora to baki ne kadai suke bara ko sana'a akan titi a jihar Kaduna amma yanzu dai bari mu je jihar Neja. Salamu alaikum da muke magana daga Neja. Kuna magana da Alhaji Amadu Yaro daga Lijibin Kula a kan Nigeria State. To Alhaji Ahmad muna jan ka. gaskiya abubuwan da yake faruwa da wannan jami'oni na gwamnati da ka gaba gaskiya a wani lokaci kamar ba su da mutane adalci. Hello? Muna jan ka Alhaji Amadu. Yawa kamar yanzu misali a cikin mutumin da ya saba wani yana da mata ɗaya wani yana da mata biyu da yara da sauran wanda suka ɗanta rasa neman abin da za su kuma ba a nema musu abin da za su yi ba a zo a ce ana korarsa haka gaskiya jami'an nan da da da To Alhaji amadu kenan mun gode da ra'ayin yanzu kuma bari mu je Bauchi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Yawa kuna magana da Yunus Anadabi daga jama'ar. To muna jin ka. Eh, game da batun eh, bara da Malam Nasiru Elifai gaskiya muna ganin akwai ɗan matsala kanan gaskiya. Hmm, kamar wace irin matsala kenan eh, akwai yadda ba sa iya eh, ciyar da eh, yaran su ba da matansu saboda rashi da suke da shi to amma in gina su ta musu tanadi kafin kafin hana ɗan ya kamata gwamnati ta musu tanadi in kuma su tanadi ta shi ne wanda su a sami alternative wanda su za a ana su muranin to ba kana jin daɗin ya kamata amma ba yi haka kai tsaye ba da fatan za mu tashi lafiya mun sanar da mu daga jama'a ya bauchi city. to mun gode da ra'ayinka har yanzu mun sake samun wani kiran daga bauchi. assalamu alaikum. wa alaikum assalamu da wa muke magana. Hajiya Maryam Dauda kina magana da Sama'il S. Fawa, karamar hukumar Ganjuwa, kafin ma da ake jihar Bauchi. To Malam Sama'ila muna jan ka. To hajiya Maryam Dauda yau dai maudu'in da kuke yi shine akan a gwamnan jihar Kaduna akan maganan almajiranci da tallace-tallace. Hana bara da tallace-tallace da sana'a a caba kan titi. To alhamdulillah wannan gwamna gaskiya har ga Allah abin da yin da ta wani sashen zamu ci ya yi daidai ta wani waje gaskiya akwai dan gyara. Mm. me yasa ka ce haka shi ne kamar barace baracen nan yana da kyau hana shi gaskiya mu ma muna goyon baya kamar abin da ya shafi tallace tallace kananun yara kan ya kamata hana musu amma manya wadda suka mallaki hankalin kansu a su nemi abinci ba laifi ba ne to malam sama'ila kenan daga bauchi mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je nasarawa Salamu alaikum da wa muke magana daga Nasarawa. Amin alaikum salam. Yarima Matawale ne daga Awai, local government Nasarawa state. To Yarima ya kake ganin dokar da gwamnatin jihar Kaduna ta fadda ko kuma take shirin aiwatarwa akan haramta yin bara akan titi da talla da yin acaɓa. A gaskiya saboda Allah wallahi bai kamata ba. Da abin su da muka yi amma wallahi duk gwamnan ba wai gwamnan kaduna ma kaɗai ba duk gwamnan na na nigeria wallahi ba su da kirki ba su da kirki ba su talakawan hmm. kuma a gaskiya saboda Allah su dawo daga baya su yi tunani kuma cewa za su sadu da Allah hmm. tumalan Yarima daga Nasarawa kenan mun gode da ra'ayinka. A jihar Kaduna ko? Muna magana ne daga malami daga Bauchi? Eh? Muna magana da waye daga Bauchi? Da wa muke magana daga Bauchi? Abubakar hukumar kirki. To Malam Abubakar muna jin ka. Yawa bayanin da zai ce gaskiya wannan doka da shi gwamnan Kaduna ya dauka. Mm. So gaskiya ni a nawa abin nan nawa shawara shine gaskiya ci gabanmu mu bai kai a hana wannan abun a yanzu a najeriya ba tukun mm. so gaskiya akwai bukatan sai lokaci sai ta sai damar mu ta kai ko kuma tattalin arzikin mu ya kai a ce mu talakawa mu da su dogaro da kai ko kuma gwamnati ta taimaka musu da yanda za su dogaro da kansu kafin a hana wannan barace-baracen. To Mala Abubakar daga Bauchi mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Maiduguri. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Da Alhaji Usman Kaɗi, bin Dozi. To Alhaji Usman muna jan ka. To shi hana baran nan gaskiya ya yi daidai. Mm. Domin bara yanzu ba wai zai maskini ba ne. Mutane da dama sun shiga baran nan. Masu ƙarfi kenan. Ana shi duka ya yi daidai. amma ya kamata a caba nan saboda samari su samu abin yi ya kamata gwamna ya taimaka ya bar su eh, saboda ya zai hana sace-sace hmm. na gode muku to alhaji usman daga maiduguri mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je kaduna Maryam Dauda barka da dare assalamu alaikum wa rahmatullah barka kadai Da wa muke magana? Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To alhamdulillahi mu da 'yan Kaduna mun ga wannan doka a yanda shi gwamnan jihar Kaduna suka fito da shi. Mm. Bincin san a koda yaushe idan aka fito da abu da ya kamata a tsaya a duba shi kan shi al'amari. Yanzu idan muka ɗauka ƙananan 'yan kasuwa sun fi manya-manyan 'yan kasuwa a jihar Kaduna. Abin da ya kamata gaskiya gwamnatin jihar kaduna ta tsaya ta duba wannan doka da ta fitar domin su 'yan majalisa da suka zartar da wannan doka su ne matsar take a kansu su yi tunanin cewa talakawa ba su ne suka zartar hana bara bai yi ba wannan gidan kika zo mariyan dauda idan kika zo kamar kawo hmm. idan gada a nan gurin abin ta za ki gani nan gurin suke kwana duk wanda ke zuwa kawo ya sani yana gano wannan barace barace kaskanci ne da wulakantar da kai ka ga mutumin da ya fi ka kuɗi amma ya zo yana magana amma ƙananan 'yan kasuwa a hana tallace tallacen nan a titi gaskiya wannan bai To Alhaji Musa Ngaro za ka gafarce mu lokaci ya ɗaga mana hannu za mu dakatar da kai a nan kuma a nan za mu dakatar da ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Najeriya ta ci gaba da kasancewa a matsayinta na kasa ta bakwai a jadawalin mafifitan kasashe a bangaren kwallon kafa a nahiyar Afirka kuma ta 41 a duniya a sabon jadawalin hukumar FIFA da ta fitar a yau. Najeriya da bata buga wasa ko ɗaya ba tun daga jadawalin da aka fitar na baya to amma hakan bai shafi matsayin nata ba. Kasar Kamaru da ta lashe kofin nahiyar Afirka na bana a yanzu ta koma ta uku a Afirka kuma ta 32 a duniya. A nahiyar ta Afirka dai kasar Masar ce ta farko Senegal na binta. yayin da a matakin duniya kuma har yanzu kasar argentina ce ta daya brazil na bin ta sa'annan sai jamus da chile da belgium kasar zambia da ke karbar bakuncin gasar kwallon kafar matasa 'yan kasa da shekaru 20 ta nahiyar afirka ta sami kaiwa wasan karshe ta gasar karon farko a tarihi bayan da ta doke kasar afirka ta kudu a wasan kusa da na karshe a birnin lusaka a jiya talata wasan da ya yi zafin gaske tare da kasashen biyu duk ba wanda ya zura kwallo har karewar mintuna 90 na wasan wanda ya sa aka shiga karin lokaci inda a cikinsa ne kasar ta zambia ta sami jefa kwallon da ya bata nasara kasar ta zambia za ta fafata ne a wasan karshe na gasar da duk wanda ya yi nasara tsakanin senegal da gini da yanzu haka suke can suke fafatawa shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa gianni infantino ya ce fafutukar da kungiyar kwallon kafar barcelona ta yi na waiwayen baya ta doki psg a wasan matakin 'yan sha shida na gasar zakarun turai ya bayyana matsayin kwallon kafa da irin mamakin ta a duniya bayan shan kashi da ci hudu da nema a hannun psg a wasan farko a makon jiya barcelona ta yi waiwayin baya a jiya talata a wasa na biyu inda ta doki psg din da ci shida da daya ta kuma sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar ta zakarun turai barcelona dai ta kafa wani sabon tarihi ne na kasancewa kungiya ta farko da ta yi waiwayin baya bayan shan kashi da ci hudu da nema to sai dai a yayin da magoya bayan kungiyar suka kwana suna tsallin murna sakamakon wasan ya janyo ra'ayoyi mabambanta tsakanin masoya kwallon kafa da ma masu hannu a lamarin daga cikinsu ko har da mai horar da 'yan wasan psg din onai emery wanda ya zargi alkalin wasa dennis aitekin da yi musu zagon kasa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma sai sanarwa daga ofishin gwamnatin amurka a ƙarƙashin shirin ba da tukuici da tabbatar da adalci na ma'aikatan harkokin wajen amurka ta ware dala miliyan biyar da za ta ba da tukuici ga wanda zai kawo labari da zai kai ga gurfanar da ɗan ta'addan isil mai suna tirad aljarba da aka fi sani da suna abu muhammad alshimali gaban doka alshimali ɗan asalin saudiya ne da aka haife shi a ƙasar iraki a shekarar 1979 ya shiga kungiyar ta isil tun cikin shekarar 2005 lokacin da aka san kungiya a iraki da suna alkaida yanzu shine shugaban kwamitin shige da fice da kuma kayan aiki na isil sannan kuma shine ke shirya zirga-zirgar mayakan 'yan ta'addan daga kasashen ƙetare kamar gazintib da turkiya zuwa iyakar jarablus na ƙasar siriya alshimari da sa na shige da fice da kayan aiki na isil suna shirya harkokin fasa kwauri kamar aika kuɗi da jigilan kayan aiki zuwa siriya da iraki daga turai da afirka ta arewa da kuma yankin larabawa a cikin shekarar 2014 alshimali ya shirya zirga-zirgar masu niyyar shiga kungiyar ta isil daga australia da nahiyar turai da gabas ta tsakiya zuwa siriya kuma shine ke gudanar da cibiyar ɗaukan sababbin mayakan kungiyar da ke azaz a siriya a cikin watan satumban 2015 ma'aikatar bitar malin amurka ta ɗora alshimali a cikin jerin sunaye na musamman da suke ayyuka a madadin ƙungiyar ta isil a wannan rana kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta ɗora takunkumi a kansa da ya hana masa zirga-zirga kuma aka tsare kadarorinsa da haramta masa riƙe makami tun lokacin da aka kafa shirin ba da tukuici da tabbatar da adalci a shekarar 1984 shirin da ke ƙarƙashin ma'aikatan harkokin wajen amurka ya biya dala miliyan 125 ga mutane sama da 80 da suka ba da bayanai da suka taimaka wurin gurfanar da 'yan ta'adda gaban doka da hana yaduwar ayyukan ta'addanci a fadin duniya. Idan wani na da labari akan Abu Muhammad Alshimali sai ya tuntuɓi ofishin shirin ba da tukuicin ta shafinsa na yanar gizo rewardsforjustice.net a imel kuma info at rewardsforjustice.net ko kuma ta wayar tarho ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu bakwai ko kuma a aika ta wannan akwatin Washington DC biyu sifili biyar biyu sifili sifili uku sifili uku USA. Za a rike duk bayanai a cikin sirri. Sanarwa kenan daga ofishin gwamnatin Amurka. Mun gode Baba Yakubu Makeri yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Yau mutumin da ya buɗe shafin kwarmatan yanar gizon nan Julian Assange ya zargi hukumar leƙen asirin Amurka da matukar gazawa bayan da cibiyarsa ta iya samun takardun da suka shafi kutse yayin gudanar da ayyukan hukumar ta CIA. Ya ce wannan rashin iya gudanar da aiki ne na tarihi a tara irin waɗannan bayanai a waje guda ba tare da an ɗauki matakan tabbatar da kare su ba. assange ya bayyana haka ne a wani jawabi da aka yaya ta kai tsaye a farkon makon nan wikileaks ya buga dubban shafunan abin da ya kira takaddun sirri na hukumar leƙen asirin amurka da ya fallasa irin kwarewar da iya kutse da hukumar ta cia take da shi a wata kuri'a da aka kada kafin wayewa garin yau alhamis yan jam'iyyar republican a majalisar wakilai sun samu nasara yunkurin su na sokewa da kuma maye gurbin shirin kula da lafiya na tsohon shugaban amurka barack obama a wani yanayi na ƙara samun rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan jam'iyyar bayan muhawara ta tsawon sa'o'i goma sha takwas kwamitin majalisar mai kula da hanyoyin tara kudaden shiga na gwamnatin tarayya ya soke tare haraji da aka sa kan mutanen da ba su da inshora da aka tanada domin marasa karfi Kura da aka kada inda membobi 23 suka goyi baya. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin grace alheri abdu da ta taya na gabatar da shirin da ms julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu mr dan ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya